الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين يمقوا مسوء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشيرين دشير ديدي قوة الجمادة كو الجمادة الثانية شكرة دبو دا أربعمية دا أربعين دشير باين هجرة ta manzanmu sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin baka 27 ga watan disamba uh, wata ta dubu wako shekara ta dubu biyu ga ashirin da hudu muna tsora ta biyar za mu tashi aya ta takwas darasi na biyar kun san majalisar namu ya ɗanyi nusan da akalla da ya kai sati yi ko uku mana haƙuri da Allah zaruf ne ke da yawa tambayoyi kamar guda biyu zuwa uku ala menene hukuncin cewa kirista abokina merry christmas ana yawan tambayar nan ko ya halatta in ce da kirista abokina ne fa ina maka murnan kirsimati kai tsaye maka ce baya halatta haramun ne kai tsaye haramcin ya biyo bayan ganin shi kan shi bikin an gina shi ne kan abin da kai baka amince da shi ba biki ake ta cewa ana murnar haihuwan Allah ko dan Allah to kai ka amince da wannan ko halawa aka baka halawa gabata bukata sai an yanka ta balin na ce ba bismillah ba halawa ce to amma an baka ne saboda tuna wancan al'amarin to me yasa zaka ce kana murna dan idan kace ina murna suna ya tabbata duk mutumin da ya taimaka da kashare ko da kitsa ido mai laifi ne idan kace kana murna happy christmas ah, to kaje kaje ai tare da ke bana misali a takeice baya halatta saboda wala ta'awanu 'ala al-ithmi wa taqwa inna allaha shadidul iqab kar ku taimaki juna akan al-ismi laifi wal udwan kai aurinka wannan laifi ne ko ba laifi ba cewa Allah na da ya race da kidarka ya race da mutuncinka karantarwarka ce kaida da haka to murnan mai kuma na biyu yana nuna rauni na musulmi ne wai ba za ka yi fita ka ce wani eh, abokina ne mu ci gaba da business amma ina da wurin da ba zan ƙetarewa ba ba zan faɗi wannan magana ba to haka ma cin abincin su na kirsimeti ko da wani ya baka hujja ai Allah ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum hujjan da suke ba kenan abincin waɗanda aka ba su littafi yahud nasara halal ne gare ku muka ce daga cikin abincin su ma hada alade sai ka je ka ci tunda hujjar ka abincin su ne ko to suna cin alade wasunsu suna shan giya ka kafa hujja da ainihin suratul ma'ida 5 Allah ce abincinsu muka ce ok hafin abincinsu akwai alade shi an muka karanta da ku haramtun abinci ko ashe sai ka san ma'anar ayar ya akhil karim fatawa mafi kyau malamai suka ce abincin da bai shafi alaka da addininsu na kafirci ba ba a yanka don raya wannan kafir shirka ba in na je gidan abokina kirista ba ni shinkafa da naman da ya siyo a kasuwar tarauni a gudu zance shi na abincinsu a nan amma wanda ke da alaƙa da su suna tallata kafirci zagin Allah kawai da irin mutum ne haka da ƙarfi nuzza zaka ce lakum dinukum kuma laidin so a daina kama mana hujjar da cewa abincinsu abincinsu abincinsu misali to Allah ta mafi kyau kenan da ni na gani cikin fatan malaman duniya a mintattu wanda ya halatta muku ne zai ta halatta muku amma mun fi gamsa don wannan ya bani karfin rike addini na nuna ina da karisma rigima nake da shi kuma akwai dole a kyauta ne wannan amsar ke tambaya ta biyu wani uwa ya min dangane da shi harkar da yake yi akan turo masa a baya a baya da kasashen larabawa misali kamar ka ce dubai kuwait ko ma ina ne shi aikin shi ya sallaka abayoyin nan nabin abaya mata na sa abaya ko yau wato da haka yana tallatawa amma in suka tashi turo samfur mata ake turo su da irin shiga din har ya nuna ne shi ta ga irin kuma idan ka kalli abayoyin sun dame jikinsu suna fitar da karan jiki yawa kuma kansu ma ba hijabi suna kuma dariya to na yi imani shi wannan bawan Allah na mai kyakkyawan zato ta kawar da yake da ita ta sama yake tambaya Allah domin da yawa ba ruwansu su ne kawai mai kudi zai kawo ko mai zai kawo kudi kai shi kuma mumini yana kaffa kaffa suka ce ba ka zama mai takawa sai ka bar ma abin da ya halatta wani lokaci don gudun fadawa kan abin da bai halatta ba so farko dai kaga za a turo hoton mace tana dariya da sauransu kuma kaga mace tana da fitina ina nufin tana iya jan hankali ko da dai hoto ne kai kenan kuma hijabin da malamai suke magana sai ya tara sharuɗa guda takwas daga cikin hijabi kare zamanto mai ɗame jiki wanda zai fi da karan jiki ga kirji ga kaza kaza kaza kaza ya zama hijabun shaiba ba hijabun rahman ba shi ko irin wannan akwai shi na biyu kare zamanto mai huji-huji perforated wanda za ka iya ganin jiki ta misali sannan kar a fesa mai turare kare zo kuma tingilallai sai lagos mai miƙe kafa bakin titi sufofi guda takwas duk waɗannan babu su to ya mutum zai yi kuma hanyar neman abinci shi Allahu akbar so ƙa'idar ita ce duk abin da yake haram bai haram ba ka mai kwaskwari ma amma in wata larura ta tilasta ka zuwa ga yin abin da ya haramta ba wai don kana son ka karkata zuwa ga laifi ba sai mu ja maka aya sama ni turafi mahmasatin gaira mutajanifin li'ifin fa inna Allah ga Ba wanda ya tilastu zuwa ga cin haram ba da karkata da niyya ba Allah mai gafara ne saboda ka waɗannan wasu zama laruwa gare ka wallahi malam na nemi sana'a na rasa sai shi sai tafiya addini yusuf amma inda kana da sanoyi masu yawan gaske wannan kawai ya fi kawo kuɗi ne ba ka kallon kawo kuɗi ya fi yawa ka bar abin da zai kake zuwa ga matsala sannan halin da muke ciki a yau al'amura suna da yawa yanzu babu yadda za a yi yau ka iya tsira daga riba yau kwarai kuwa har bankunan da suka je suna banki bankuna na musulunci da wahala ka tsira mun samu kanmu cikin wani zamani ne in ba ka yi ba na wuri imaninka kawai ya tsiratar da kai da haka ɗan uwa wannan fatawar sai ka kalli hali da kake ciki na bukata da larura in za ka iya musu wa'azi ga irin abayar da za ku toro min wanda ya cika sharaɗin musulunci ta ko za su kore ka wannan babakin ciniki ba ne hali zamanin yau to sai ka kalli suwaye suke bukatan irin shi ai akwai matan da suke sawa su kuma rufe jikin suwaye ya zamanto ba ruwanka da hotunan da suke yi sai ka saya ka sayar ka yi istighfari har Allah ya baka abin da ya wannan yalwa saboda wani lokaci halin da ake ciki ko dai in saya ne in samu in ci in ci zuba maka na asiri ko kuma in yi tabuwa mai kuma bani to kaga addini kuma sauki ne misali sauran kuma Allah ya fi mana ya gafarta mana sai abu na uku da nake so ne magana a kai da lokaci ranar tara ga watan nan na disamba ran wata lahadi wani babban azzalumin shugaba a ƙasar siriya allah ya kawar da shi daga mulki bayan shekara hamsin har da uku zuwa masu tun wasu ce na mulkin 'yan tariƙa ko 'yan addinin nusairiya da yake cewa alawayit alawiyya ba alawiyya ba ne waɗanda suka kira mutanen da suna alawiya a faransa ce 1920 1920 lokacin da league of nations ba a makirki kirkiri united nations ba yi suka ɗauki syria suka miƙa ma faransa mai suna french mandate on syria and lebanon kuna jina da faransanci manda pour siri ilalibar ma'ana wato al'intidabul faransi ala suriya wa lebanon kamar da suka yi 1916 sykes and biko agreement suka kacaccala kasashen larabawa suka yaudari larabawa game da turkiya kamar da mr balfour ya yi 1948 wajen tabbatarwa ainihin isra'ila mulkin wannan yanki suka karkasa kasar to a taƙaice mashi hafizul asad uban kenan da suleiman al'asad asad kakan bashar su da suke mulki shekara 53 shi uban ya yi shekara 29 daga 1970 ko 71 bayan juyin mulki shi kuma bashar daga 2000 bayan mutuwan uban malam karka so ka ga irin yadda suka sace dukiyoyi da wannan kasar rayuka ana sun fi miliyan biyu abinda suka kashe gidajen kurkuku kuwa sun bi 35 fitacce daga ciki sidnaya da kurkukun far'a salastin daga cikin mugun ta'addancin da uban shi na cin shi ne da hama masaka mutum sun fi wajen dubu ɗari nawa yadda suka aka mutsuke su sai da garin gaba ɗaya aka mutsuke garin ba mutum mai rai ba newsweek ta america a lokacin sai da ta yi ba mahafiz al'azhar ta ce our protector of lions shi ne mana hafiz al'azhar al'asar ɗaya daga baya aka samu su sunan abin da nake cewa waɗannan mutane wani abin da ma suka yi ba daɗin ji sai da suka kai babu daɗin magana hatta sigari suka dinga kashewa guntun sigari a farjin mata ba daɗin ji fir'aunanci wanda ba a taɓa samun irin shi ba a dai zamanin yau shi zai yana da mai suna basel ya mutu a hadari sai ɗa na biyu sai ainihin matar shi hafizul asad kuwar wannan ana kiranta kububuwa kumulci mai kai tsara first lady ta ce sai ka ke talaka kafin kai mulki ai ophthalmologist ne ido ya karanta ya rikide to ya shekara ɗaiɗai ashirin da hudu yana mulki haka so ka ga ƙazantar su suka ɗauki golan Haid, suka sai da isra'il Har su ci kuma da yahudawa kuma na gaya muku addininsu ba musulunci ba ne sunan addinin nusairiya ibn taymiya ya yi rubutu a kan cewa ha'ula kuffar ba musulmi ba ne su ma kansu 'yan shi'a din suka ce kai waɗannan fa kafirai ne su yi su kenan duna dukan duhu ɗan isna a shari'a almajalisi ya kai ce irin suna bakti waɗanda suka ce ai a'a ai musulmi ne su ne irin suleiman wato eh, wane ne musa sadar to su faransa suka ce ku kira kanku alawiya alawite ku danganta ga ali a musulmi su yadda da ku kamar da kirista ke kiran kanshi masihi wanda kuskure ne ka kira kirista masihi baya halatta don ka cuci kalmar masihiyya waɗanda mutane haka suka yi mulki na zalunci wannan shekaru aru-aru me yasa malamai suka ce kafirai ne eh saboda sun yadda da trinity ɓangaren addinin su ne allah ɗa uba ruhi to amma su ba irin na kirista ba ne la cewa suka yi guda ukun nan sayid na ali da manzon Allah da Salman al-Farisi karanta littafin sai sayyidina Ali shine al-ayn al-ma'ana kai wai ya dauki dukkanin ma'ana ta allantaka Allah ya sauka a jikin shi to menene wannan kamar da kirista ke cewa annabi isa Allah ya sauka a jikin annabi isa yana da lahutu ya kuma ji wasu daga cikin su bai suna wannan magana lahutu da nasutu kabar ka bar na suna sai ka halaka wallahi to manzalla shi ne al'ismu suna ne kawai shi shi ma ali ne ya aiko shi salman al shi ne kuma kofa da kai shugabansu shi ne abu shu'aib muhammad bin ali ibn nufair al-numairi shi kuma almajirin al hasan al-askari ne limamin shi a na goma sha ɗaya wanda ake jira harin zai bayyana tukun kuma duk a ainihin wato syria duka duka ba su wuce ainihin wallahi 10% ba 10% amma sojojin da cibiyoyin mulki na syria sun kwashe fiye da 70% wanda suke kusa da fada sai wanda ke zaune a kibar kisa da an tome ka washe gari babu labari malam sun yi ta'addanci Allah kaɗai san abin da suke to duke Allah baya kyara zalunci duk girman shi da ƙanƙanin zalunci kowa ka ba shi lokaci sai ga shi tarab tawaye da za ka ce ragtag ba su da makaman da ke akwai suka kori kafiri ya gaba sarki sai Allah rasha uwar gida ta gudu kiran munafuka ta gudu wanda su ke tura 'yan hezbollah ko hezbollah shefan mutanen su nasarallah kasan wani nasarallah kasan jirin da ya zuba na alusunna sai ga shi ya gudu wani abu ne daga ubangiji zalunci baya ɗorewa, in ya ɗore zai ruguza mai yinsa da babban zaluncin da matsakaici da ɗan ƙaramin zalunci ba shi lokaci kawai haka za ka samu irin waɗannan wanda suka yi mulki mu tsaya kan wannan kawai abin da ya faru game da su da laccar kan ƙara fito da wato abin da suka yi ne da sai mu ƙarar da karatun haka majalisin tafsiri mun yi wannan lacca juma'ar da ta wuce a masallacin marigayi ahmad bamba a can tudun yola gangamin malamai mai taken ka jira yayi bakin ciki daga ubangiji shi shi ibada ne darsa game da abin da ya faru a ƙasar Syria sauraka mai musu addu'a da ake cewa shi Muhammad Shar'i Jaulani ai za ka yaron CIA ne ba gaskiya bane mutane na cikin bala'i shekaru hamsin da wani abu Allah ya yi musu ku fara yada fasadi to haka munafikai suke duk inda ka same su munafikai haka suke ma'abota sharri a ce za a ce kaza Allah ya kwace su daga bala'in wannan mugun mutum sai ku taya su addu'a kun ku taya su ya kan wato wannan sharrin ne ne na wannan ya kuma shirin da ba da su wannan a takaice kenan abinda na so na bude majalisin da shi kafin mu shiga cikin wani tafsiri Allah ka da mu mai tafsiri wa iyakun? tafsiri tarihi guda biyu na manna al da kuma Allah mutu bin Usaim yace a tafsiru bayanu ma'ani kalamillah malam fassara a takeice bayyana ma'anonin ne Allah yake cewa shi ne tafsiri kenan nace da ku ulumul qur'an wannan ba tafsiri ba kun gane inda zan ce da ku ku bani wata sura ko ku bani wani harafi a qur'ani duk surorin ƙur'ani sunayen surorin akwai kowane harafi banda harafi kwaya daya wani harafi ne a ga wannan ba tasiri ba sunan shi ulumul qur'an wacce ce harufan alifin ba'un zuwa ya'un akwai leta kwaya daya duk sunayen harufin qur'ani sun kunshi harufan nan kin banda wannan harafin babu harafin zad na tabbaya na ba da asu amin oh, a bakurin ga neman amsa din wani harafi ne harafin istifala ya zo tsakanin harafi na isti'ila'i shi kadai hmm? liyaqta'a arafan da sauransu wannan na ba da misali ne wannan ana kiran shi na al-qur'an bai kuma shafi kai tsaye tafsiri ba to amma ko misali qira'at na taimaka ma ainihin tafsiri ihdina zirafa waye faɗo wani waye wannan qira'a din ina ɗaliban tilawa hamza da gawa. اهدنا الزراط المستقيم زراط الذين رواية رواية ألبان قراءات رواية خلف جميل عن حمزة خلف ليك ليك فألم ونن كوهاد وني يا جماعة ماشي دواء لا خلف بخلاد amma shi khallad wuri ɗaya ke faɗa, haka shatsir ya faɗa. ya ce wafa da zayin ashimmaha lada khalafin washimim li khalladi lawara an gane ko na ba ku misali to kaga wannan kira'at ne kira'a kuma na da taka rawa wajen fassara ƙur'ani sama da al qira'at اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وكتوا عليهم عليهم لديهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقتا وموصلا أبني مهم muhimmin gaske مهدى mu haɗa da neman ilmin ƙara'at muka taƙaita ma akan ɗaya ai ta wadata ban duk muqaddima ce kafin mu je ga tafsiri to alaran makaranto mana inda za mu tashi barakallahu fina wa fikum na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يهمنكم شنآن قوم على ألا تعبدوا اعبدوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم قال الله تعالى عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقكم الذي وميثاقه الذي واثقكم به الله يجي واذكروا نعمة الله عليكم كتنا شيني واذكروا eh amma wani lokaci a hausa mukan ce ku ke tuna wannan hausar ba duk kasashen hausa ke faɗin haka ba a karo ta fi shahara ku ke tuna maradin ku tuna to mai dalili da kuke tuna da ku tuna duk da fi'ili amri ne umarni ne la'alla ba kano abin da yake nufi ku a kan tunawa kuke tunawa kuke kulawa tsayi kuke tuna ko kuma ku tuna wato ni'imar Allah a kanku ita kuma ni'imar Allah tana da yawa in yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha innal insana la zalumun kafar farcen nan ka so fata mai kaikayi ni'ima ce idanun ka yi dugu-dugu ka murshe ka ga carcar ni'ima ce ka ɗaura abinci a kwaɗon harshe ka ji daɗi ni'ima ce akwai wanda ba shi da test box wallahi ɗan tsana an cire mai <laughs> ba shi da bambancin siga da gishiri wallahi akwai su akwai da baya ga wallahi da ka kawo masa turare da abu mai ɗoyi babu banci aure shi to ka ya bar maka waɗannan kayayyaki ta ba za ka gode ba hmm? wani daga nan ya yi tattaki zuwa wajen masallacin nan ba zai iya ba babu kafa ka je asibiti mana ka gane nemar Allah malam ya ce idan kana son ka karo da karatuttuka guda biyar ka je wuri biyar mana son na tsawaita amma daga cike yake cewa ka je asibiti musamman ka je icu intensive care za ka ci kai za ka ga na mutane a kwance wani kamar kafin ka dawaya mutu wani wallahi da kudi na hana ciwo wallahi da bai kwanta ba Allah jikin alaji a maka kun tana shi a gonan ana dariya an kai lokaci wanda kudi ne cikin ina ji gidan alasawa ne akwai lokacin da yi kuma ba lafiya kan ne kawai ke motsi ga dukiyar to nake cewa Allah ce ku tuna ni'imar Allah gare ku kai kuma baka da koko buga kan ya bar kama sha Allah lafiyar wallahi inda zai ce za ce zama irin kamar a bashi lafiya wallahi da ya karba Allah bai ga dama ba kai ɗalibin ilimi ya baka ƙor'ani ya baka hadisi ya baka ilimi har ya rubuta maka karɓuwa gun bayan Allah ana jin kana inda sako ana ma kyakkyawan zato daga Allah kake madadin Allah kake magana hadisin sa kake karantarwa yawa kafi ita ma ni'ima ce ka gode ba Allah kar ka girman kai ka yadda ba ka kai kowa ba Kana fahimta ta da yawa ya ku samari wasu sun nemi aure ba su samu ba kai kana zuwa aka ce za a yi da kai kuma in kyau ne ka fi wani ba in kudin ne ba ka da shi amma an ce sai kai yarinya ta ce koke ko kafar kata ko yi masu magana ko aka yi da kai ma'ana ya wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha to kaga wannan mai da ni'imomi ne kai ba ma wannan ba akwai wanda zai karanta aya sai ya karanta su hamsin ta ki zama ta kasa gane ba wani kuma misal yana karantawa to ba wani kai ba kawai ma a takun ne ku tuna ni'imomin Allah gare ku ya ku bayin Allah a wa min sa'ahu allazi wasaqakum bihi da dokokin da ya ɗaure ku da shi ta za ku bauta mai ba za ku yi shirka ba za ku yi sallah sau biyar a ran shi ne mai sa kuna da covenant tsakaninku da Allah to ku tsare su kun gane ko kuntum sami'na wa atana lokacin da muka ce sami'na wa atana mun ji mun bi ya duk mun ce mun ji Allah mun bi kada kuma aikinka ya rusa wannan jin da kace kayi da kuma da'ad da kace kayi Allah karka samu bar hanya sai ce wattaqullah ku ji tsoron Allah tsoron Allah malami suka ce shine yin yi da barin bari yi sallah kayi ka iyaye ka bi su nemi ilimi ka nema mutunta malaman ku kai kaza kaza kayi ba kai ba giya kace ban santa ma ba kaza kuma ko a rayuwar duniyar nan ne yi na yi bari na bari ta raba ka da kowaye ballon sana Allah baka ji bahaushe na cewa matar na tuba matar rasa miji na gida na tuba to shi kenan tara kuma an wuce wurin abu ne muhimmi ko a wurin aiki kai ba daidai ba i'm sorry sir kaga farin nan tana da mana sosai ka je to menene zan sake kaga zan sake game da ɗan adam shi shine ma'ana jin tsoron Allah sai dai tsoron Allah ba yanda kake tsoron gobara bane ko tsoron maciyi waɗannan zaka iya kashe su shi ko tsoron Allah wani haske ne da ke ka maka kwakwalwa zaka tsari yi shi da kuma bari kishi misali Allah ka girmama da takawa kuma ya'ani hanyar samun fadagun Allah ta kawace kawai don ya ce ina akramakum inda Allah atqakum kinna Allah alimun khabir ku ji tsoron Allah inna Allah lalle Allah alimun matani ne da za ta da duk abin da ke cikin kira ba ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kunu ku kasance qawwamin lillahi shuhada ku zamanto tsayayyu masu kafa shida akan adalci dan Allah duk abin da za ka yi ka a shi ne alkist adalci wala ya jiriman na shana'anu ƙaumin ala Allah ta kada gaba ko ƙiyayya da rigima da yake tsakaninku da wasu su hana ku yin adalci cikin duk abin da kuke wannan wa'azi ne mai matuƙar muhimmanci gabanka kiyarka da wani ya sa ka ke adalci ka ga gaskiya ka danne ta ka yi gaskiyar makirci da kulle-kulle da sharri saboda hasada saboda kana gaba da wani ta wannan ya saba mu ƙur'ani ba manhajin Allah ko manhajin annabi ba ne yi ƙoƙari ko makiyinka ne ka ce eh wallahi yana da gaskiya zubarin ba ku misali Kadara mutum alkali ne tafiya ta yi tafiya sai aka kama mahaifin shi alƙalin ya yi laifi da ya cancanta a kan shigaban kotu aka kawo uban shi a matsayin mai laifin defendant a kuma ga wani wanda yake makiyin shi ne amma makiyin suna rigima da mahaifin alkalin amma shi wannan maki yana da gaskiya kuma aka ce wannan mutumin kai ne alkali da za ka kwanta babanka ƙwarin tambaye ko cikin alƙalin ya za ka yi ban ji daga bakinku ba na'am yana da option biyu ko dai na to yace yana da zaɓi biyu ko dai alƙalin ya yanke hukunci ya tura uban shi gidan kurkuku iri ko kuma ya ga abin ya girma na rubuta sauka ba zan iya ba kuma ni a gani na ba amsa sama da wannan ga yanin wanda zai yanke ma uban shi hukunci ce baba ba ka da gaskiya ji gidan kurkuku fita amma kai ko tsinan ne ne <laughs> ai gaskiya ce ba ruwanta da kowa ko shi yasa malamai suka ce uba kare zama alƙalin da zai alƙalanci kan ɗan shi nan zai karkata to amma subhanallah kaga al-imam ali ibn al-madini malamin al al-bukhari ne aka ce da shi me zaka ce game da mahaifinka ɗaliban hadisi suke son su nemi shawarar shi sai ce a ah, ku je ku tambayi wani wani na ya gaya muku labarin mahaifina suka ce kanas al ke nake so ka gaya mana ne matsayin mahaifinka a ilmu hadith sai sun koyar da kai sai ce inna Allah huwa al wa yuhibbu alhaq haq abi da'ifun fala babana bashi babana mai rauni kar ku roto hadisi ma daga gare shi ce Allah ga saboda ni na fi son gaskiya sama da mahaifina wannan ba ku misali ne na wato kamanta adalci da kuma kada ainihin ka da wani da sa ka yi zalunci ka wuce iyaka idilu ku yi adalci huwa akrabu littakwa wannan kamanta adalcin ya fi kasa da ainihin tsoron Allah Allah ka ba mu adalci wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah khabirun bima ta'malun Allah mai ba ku labari ne kan duk abin da kuke aikatawa wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihat Allah yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani suka aikata aiki gari kulura a har kullun abubuwa uku suna tare da abu uku kullun za ce allazina amanu sai ce me salihat haka qur'ani yake imani tsura ba aiki ba zai yiwu ba kadara mu ce ya yi imani ramadan Allah ne ya ce a azinci ramadan wanda muke karawa Allah ka samu ga ramadan amma kuma ya ƙi to ai imanin bai amfani kar ma ka tafi da nisa sallar ne ce ya da sallah fulla amma shi ba yi to me amfani hajji wajibi ne kuma yana da hali ya ƙi to shi ne suka ce Allah kan gwama imani da aiki na biyu ya kan gwama ba da sallah da zakka aqimu salata wa atu zakka haka suke tafiya kenan in kana sallah kana da halin ba da zakka baka bayar ba baka kyauta ma kanka ba na uku wa anishkurli wali walidayka ila ka masir in Sun ka ce ka goda a fi a tsoron sola kai. ku bi Allah ku bi manzo wajen suka kara da kuma bin Allah da bin iyaye almuhim Allah ya ce Allah ya imani ga waɗanda suka yi ya alkawari ga waɗanda suka yi imani suka aikata aikin kirki lahum maghfiratun suna da wata gafara wa ajrun azim da lada wanda yake fare babba shine Allah ya yarda da kai ya shigar da kai cikin gidan rahmashi aya ta gaba والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم waɗanda كافر suka سكا suka آيو يمو waɗannan su ne mazuwa shi ne ashab mazuwa aljahim wuta da ake kira jahim mabuta ilimi na cewa wato ita wuta a uzubillah tana da ƙofofi guda takwas la bakwai la hasab atu abuwabin likulli babin minhum na kusur. get number one ana kiranta jahannama a'udhu billah akwai kuma jahil akwai sa'ir akwai sakara akwai lava akwai hutama akwai hawiya nawa kenan Allah kanka samu gansu ya rabbal alamin waɗanda suka kafirce suka tsare ta mu, waɗannan su ne 'yan wuta mai suna jami'an wuta gaba da Allah ka tsare mu ya allazi na amanu يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يرسلوا إليكم أيديهم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني مكتي يا رب لبيك يا الله أم مسعود يتي إنك جاء الله ياتي يا أيها الذين آمنوا to ubangijinka ne fa yake kiranka kuma ba zai kira ka ba sai ɗayan abu biyu ko zai baka umarni to ka umartu ko zai baka hani to ka hano ya ku waɗanda suka yi imani muka ce mu ya Allah ƙudkuru ni'matallahi alaikum kuke tuna ni'imar Allah a kanku in kullum lafazin in muta'alliqun ne bi fi'ilin madin ko ko ke ce da kai lokacin da lokacin da shine kai kene ya wuce galiban galiban galiban eh. amma da arabiya ji ituka in anta na'im na zo lokacin da kake da kake bacci amma idza sharaɗi ne amma tana fuskantar abin da ke zuwa idza ataituka iz ataituka afton saboda haka ku tuna ni'imar Allah akan ku a lokacin da wasu mutane suka yi niyyar su miƙa hannunsu da cutarwa zuwa gare ku fa kaffa aydiyahum wasu malami na cewa wannan ta sauko ne lokacin da yahudu suka gayyaci annabi sallallahu saboda wani sulu a madina ashe sun shirya makirci sai suka yi mijin suka ce ya za a yi muhalaka shi a wata ruwayar sai suka tona rijiya suka ɗauko wato tabarma kamar ta karauno zan karauno ko karauni ko kalanga sai suka shimbiɗa ta kaba da su a take ce ai kaga sandar ya ce ya abal qasim hadha makan yahudu to ai baka ma annabin Allah da yake da kariyar Allah irin wannan tubudin oh Allah ce ku tuna lokacin da suka miƙo su da ku Allah ya kare hannunsu gabarinku wattakullah ku ji tsoron Allah wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah kadai mu'mine kamata su tawakkal ka dogara ga Allah kan komai da komai a fita kenan gare ka ya tabbata sun tsaya wani kafiri ana ce da shi Umair ibn Wahab Umair ibn Wahab saboda sharrin shi Quraysh maka suna kiran shi shaytanu Quraysh shaidani ne a cikin saboda wato master planner ne a da shirya makirci ba malam da aka je yakin badar kasan a badar an kashe kafirai nawa 70 an kama nawa 70 pow prison of war to sai shi wannan mutum umar bin wahab da abokin shi safanu ibn umayya sai suka zauna a jikin safa dutsen safan nan da kake nan ne suke tubu tun zama nan suke da makin dutsen safa sai ɗaya ce nifa na gaji da rayuwar nan yaji safan ibn umayya yace domin ubana umayya ibn khalaf an kashe shi a badar ni ko alhayatu la tatibu li bidunihi bana jin dadin rayuwa ba shi sharaf sai abokin shi shi shi wani umair ɗan wa abokin ce ya haka ne ma ni ba don zafin suka da na bari a ka su min yawa ba ba don kuma ya'ya kan na mutu na bar su ba ne ba su kariya ba da na je na ta muku da kan muhammad babbar maza wani a lokacin shi umar bin wahab yana da ɗa mai suna wahab bin umair yana cikin furfun yaƙi da aka kama sai shi safani ah, haka ne to na baka tabbas ba su sukan da ke kanka zambiya ƴaƴanka kuma ka je ko ka mutu ni ne uba gare su je ka yi wannan aikin maza maza maka na bukata yi haka ka na umairu bin wahab ya ɗauko takobi sharɓane ne saɓaltake ke gaya yawa jini na wuce ya ƙosar da shi da ainihin guba da dafi ta yadda in aka yi tsara dafin ya shiga kafin takobin ya kisa gubar ta yi kisa mugunta ba kyau kuma lokacin zuciyar na cike da kafirci ya yi ban kwana da shi ya kama hanya ya hau taguwa yana sauri kuma kalli tazara tsakanin maka zuwa madina kana maganin kusan kilomita 500 a lokacin zina aka sassabe kilomita 400 da 'yan kai na misali da kama hanyar shi safon sai shiga maka yana ba da labar ce abshiru ku yi farin ciki ya ahala maka za a zo muku da kan muhammad la ilaha illallah kwanci tashi sai umairu ibn wahabin ya sauka madina shaifanu quraish sunan shi kenan wani ikon Allah sai ya kaci da Umar ibn al-Khattab Umar ya gaishe ya ce ya ce hada shaifanu quraish me kawo shi madina kaga mutu ya ci kuma shi ya ci kwala kenan ko kasancin kwala kasancin kwala Allah kada za a ci kwalanka sai je gun a ce ya rasulallah na ga wannan shedanin fa ya zo ya ce haba umar kyale shi ya shigo ku kyale shi ya kyale shi shigo sai ya shigo saboda ka ce to amma umar bai kyale shi ba idan ja shi ki suka shiga nan kafin haka umar ya ce da kai da kai da kai ku ciwo manzo Allah ku ba shi ainihin kariya amma ai wallahu ya asimuka minan nas saboda haka sai an soke da shi umair me ke tafe da kai sai sa ɗana wahab ibn kaga shi ɗan wahab ne baban wahab sunan shi wahab shi wahab ibn umair na zo kawai na fanshe shi ne na bai ce a'a dai kai dai me kawo ka sai ce a'a na ne sai ce takobin nan naka ba ya ce takobin nan amfani mai yi min takobi miski ne a yakin badar mai zai na kawace ka faɗi gaskiya dai mai kawo ka ba kai ne kuka zauna kai da safwan ibn umayya ran kaza ba la ilaha illallah akan dutsen safa kaza kaza ya bashi ce ka zo ka kashe ni ba za ka iya ba ai sai aka zare mai laka sai ka faƙe su ɓaɓɓo kwasano ƙariya ta ƙare sai ci a ah, man akhbara ka biya ya maka a baka wurin allon da ya aiko ni in kira ku zuwa gare shi kuka yaƙe ni shi ya bani labarinka wallahi daga nan umair sai kalmar shahada ake tabbas kuna cikin duhu ban san haka sabonka yake ba nan take aka saka mishi ɗan shi shi safan yana ta koma jin shirme a makka yana interview za ku ji labari za ku ji labari saboda haka umar ibn wahab da aka kare sai kama hanya yana zuwa kuma bai tsaya ko ina ba sai gidan abokinsa safan ibn umayya safan ya ce umayr wallahi laqad raja'ta ilayya bi wajhin kullu zakharta minni lalle ka da min da fuska da da ita ka fita ba ka canza yace ba nawa bane na imani da mu yace ma ba taqul yace na imani na musulmi kaganan ga nan ai sun mika hannu don su yake annabi fa kaffa aydiyahum ankum haka kai ma mumini mai da tawakkali ga Allah jagoranka duk sharrin mai sharri da makircin mai makirci da gulman magulmata da mahasada matsiyata duk su ƙara tsayarsu ɗaya bayan ɗaya sai Allah ya nuna musu ƙarya kuke yi to wannan ya kuma samu asali ne tun daga farko safan bin umayya ƙarshe musulunta yi kuma yan makka ne gayanin gidan wani kafiri a yau tsayayye a makka yau sai wanda ya shiga matsayin munafiki ya nuna kamar shi musulmi ne to wannan yana da alaƙa kwarai da wannan ayar Allah ce ku tuna ni'imar Allah gare ku lokacin da wasu mutane suka mika hannu zuwa gare ku don cutar da ku fa kaffa aidihum anku wattaqullah ku tsoroci Allah wa fal Allah falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne mu'mine ke tawakkali za mu kara ko dai lokacin ya cika to kuma dama abin ya zo daidai ainihin gaba Allah ka azurta mu da karatun Qur'ani da fahimtar sa ka azurta mu da aiki da duk abin da ke ciki kurakuran mu Allah ka yafe mana ya Allah bayan ka ne nan mun haɗu ya Allah ya Allah ka biya mu kowa bukatan shi duk abin da muke tsoro Allah ta'ala ka aje mana shi waɗanda suka riga mu zuwa gare ka da imani Allah ka ji kansu marasa lafiya Allah ka tada kafaɗinsu arzikinmu Allah ka yaɗa mana su masu kuɗinmu Allah ƙara sa su albarka siyasar mu Allah ka gyara mana ita waɗanda ka jikin ta musu mulki cikin mu Allah ka taimake su malaman mu da ba dare ba rana karin da alkhairi Allah ka tsara ba su kariya ƴaƴan mu Allah ka tsara musu tarbiyya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barakallahu fikum babu da tamboyi ko akwai tamboyi ne to tafaddal tafaddal tafaddal